Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am ƴan uwa kamar yadda kuka sani muna tattaunawa game da tikinta ne. To wannan zai kasance bidiyo na biyu inda zamu tattauna game da label a tikinta, okay? So kai tsaye zan je in buɗe code editor nawa domin fara tattauna game da label, okay? So menene label? Label a takinta waje ne ko mu ce ah, method ne wanda zai baka damar rubuta text a jikin application ɗinka na so yanzu muka yi wani application ɗin da muka rubuta na a cikin bidiyon mu na baya kamar yadda kuke gani babu wani rubutu a ciki illa kawai face title ɗin da muke da shi ok so muna so mu rubuta rubutu a cikin nan a cikin wannan application namu so wannan rubutun shi ake kira da label ok so now so zamu koma cikin code editor namu ok na so uh, sannan kuma abin lura shi ne ina so in cire wannan kala ɗin ba na son ya ya zama na cewa yana da kala ina so ya zama na fari ne kawai ok so zan yi commenting wannan ya zama na cewa ba zai execute har da shi ba ok so yanzu na rauni na ga cewa ya bamu fari kawai na so kamar da ke gani wannan kenan na to. Um, kamar inda na ce ina so mu tattauna game da label ne so domin fara rubuta label farko za ka yi declaring variable inda aka kira label ɗanka ok so wannan da kuke gani wanda ba za mu goge su ba inda za mu rubuta program wanda ya shafi cikinta zai kasance ko da yaushe za su kasance a haka ne sai dai misali kawai kana so ka canza sunan eh, title ɗanka kenan ko kuma kana so ka canza ah, tsawo da kuma faɗin wannan application ɗin amma sauran duka suka kasance a haka ne ok so uh, na'am so domin fara rubuta label kamar yadda muka ce za ka yi declaring variable inda aka kira shi misali ya mu ce uh, label dina za mu ce label dina ok label dina mu ce equals to ok sannan mu rubuta label l din farko zai kasance capital letter ne sannan mu rubuta label kamar yadda kuke gani haka sannan kuma abu na farko da za mu yi passing shine za mu kira root ok bi ma'ana wannan root din kuma sannan root mun yi assigning uh, tikinta duk wani abu da yake cikin tikinta ne kamar yadda kuka sani na to bayan mun yi passing tikinta ok sannan za mu ce text ok text is equal to ok so za mu ce parenthesis sannan za mu rubuta text yanzu misali za mu ce uh, barka da zuwa cyber exploit okay cyber exploit hausa cyber exploit hausa na ok so wannan kenan so uh, abun da nake so ku fahimta shine domin rubuta label akwai abun da ake cewa label ko kuma button ok domin rubuta kowane abu dai a cikin tikinta yakan kasance ta hanya biyu ne bi ma'ana an kai declaring wannan abin sannan kuma kana so ka sa wannan abin a cikin application ɗinka yanzu nan mun yi declaring wannan abu inda muka kira shi da label ɗina mun yi declaring label kenan nan ce inda muka kira shi da label ɗina so yanzu abu na gaba da zamu shine zamu sa shi a cikin wannan application ɗin okay yanzu in na running wannan kuɗin za ga cewa ba zai mu nuna mana komai ba kamar yadda ke gani bai rubuta mana wannan label ɗin barka da zuwa cyber exploit ba so kamar yadda muka ce ya kasance ta hanya biyu ne mun rubuta level din yanzu zamu sa a cikin wannan application din so zamu ce level dina level dina dot akwai wani method da ake kira pack okay dot pack okay so dot pack shine zai muku place din level din na a tsakiyan uh, application ɗinka da ka rubuta okay so yanzu muka yi running za ga cewa ya sa mana barka da zuwa cyber exploit hausa kamar yadda kuke gani anan gashi barka da zuwa cyber exploit hausa okay so wannan kenan so uh, wannan shi ake kira da label a cikin takinta ok so wannan kenan so zamu zo mu tattauna game da wani sanyoyi inda za ku canza amma bi ba ka so ku yi amfani da dot pack kuna so ku yi amfani da akwai wanda ake cewa dot grid akwai kuma wanda ake cewa dot place don insha Allah da wannan zamu kawo karshe wannan bidiyon in kai sabo ne zuwa channel ɗin nan mai albarka muna roƙon ka da kai like wannan bidiyon sannan kai share din zuwa ga yan uwanka da abokananka domin su ma amfana na so da wannan ne mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh